Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai sarfili hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kasar Amurka ta tallafa wa kasar jamhuriyar Nijar da kayayyakin yaƙi da ta'addanci don ci gaba da ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar. kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa haka kuma muna ɗauke da shirin tasirin azumi a wurina da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum An kashe mutane akalla biyar wasu guda goma sha biyu suka ji rauni yau Asabar a lokacin wani kazamin faɗan da aka gwabza tsakanin sojojin gwamnatin Somaliya da na 'yan tsagiran Al-Shabab a yankin Bakol na kudu maso yammacin ƙasar ta Somaliya. Jami'an soja sun faɗa wa VOA cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan wani sansanin sojan gwamnati da ke ƙauyen El Lahile kimanin kilomita ashirin a yamma da Hudur babban birnin wannan lardi. 'yan kungiyar ta al-shabab sun yi amfani da bindigogin mashin gan da gurneti da ake cillawa daga nesa wajen farma sansanin daga kusurwoyi daban-daban da tsakar ranar yau asabar inda aka shafe kimanin awa ɗaya ana musanyar wuta shaidu sun ce sun ga gawarwaki biyar na mayaka daga dukkan bangarorin guda biyu to amma ba ba da rahoton jikkata wani farar hula a wannan fada ba A yau Asabar Firaministan Birtaniya Theresa May ta gana cikin ofishinta na Downing Street da mutanen da suka kubuta daga mummunar gobarar da ta kama a wani bene a London. Kwana guda bayan da 'yan zanga-zanga suka yi mata tatas kuma yayin da adadin waɗanda suka mutu a gobarar ke karuwa. May wadda take fuskantar suka kan yadda ta takali gobarar ta ranar laraba wadda ta kashe mutane akalla hamsin da takwas ta yi tattaunawar awa biyu da rabi da wakilan iyalan da abin ya shafa ba a bayyana abin da suka tattauna ba to amma wani kakakin tawagar da ba faɗi sunansa ba ya ce sun gabatarwa da me jerin bukatunsu a yau asabar kuma 'yan sandan london suka ce watakila mutane akalla 58 gobarar ta kashe adadin da ya hada da na mutane 30 da tun farko aka tabbatar da mutuwarsu idan har ya tabbata cewa mutane akalla 58 suka mutu a wannan gobarar to za ta zamo mafi muni da aka gani a cikin london tun lokacin yakin duniya na biyu Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wani alkali a nan Amurka ya watsar da shari'ar da aka yi ta mashahurin ɗan wasan barkwanci na Amurka Bill Cosby, wanda aka tuhuma da laifin yin fyaɗe. bayan da gungun masu bin kadin shari'ar su sha biyu suka kasa daidaitawa tsakanin su kan laifi ko rashin laifinsa. Masu bin kadin shari'ar sun shafi awa hamsin suna muhawara ba tare da cimma daidaito ba a garin Norristown na jihar Pennsylvania dangane da tuhumar da aka yi ma Cosby cewar ya ba wata mata wani magani ta sha ya yi mata fyaɗe a shekarar 2004. Nan take masu gabatar da ƙara suka ce za su sake gurfanar da shi a gaban kotu, kuma har yanzu yana fuskantar tuhumar aikata laifuka guda uku na yin fyaɗen. Cosby ya yi suna da wani shirin na talabijin da aka yi shekara da shekaru ana nunawa mai suna The Cosby Show. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da kyamfe a shafinsa na Twitter jiya Juma'a yana caccakar binciken da ake gudanarwa game da yiwuwar haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Trump ya rubuta jiya cewar mutumin da ya ce na kori daraktan hukumar FBI yanzu kuma yana bincike na game da korar daraktan hukumar FBI. Bita da ƙulli kawai, in ji shi. Wannan caccaka ta baya-bayan nan da Trump ya yi a shafinsa na Twitter. tana zuwa ne a bayan da jaridar washington post ta bada labarin cewa mai bincike na musamman robert mueller yana bin sawun hada-hadar kuɗi ta sirikin trump jared kushner wanda babban mai bayar da shawara ne ga shugaban mahaifin matarsa Labarin duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Ƙasar Amurka ta tallafa wa jamhuriyar Nijar da kayan yaƙi da ta'addanci a ci gaba da ƙara ƙarfa matakan tsaro a ƙasar da take fuskanta hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram. Wakilin murya Amurka Sulamu Barma na da ƙarin bayani. Waɗannan kayayyaki da aka kista cewa darajar su ta haura miliyan ɗari da arba'in na sefa sun haɗa da kayayyakin kariya da na'urorin samarwa jami'an tsaro garkuwa daga dukkan wata barazanar da ke da alaƙa da fashewar bom ko nakiya. baya ga wasu na'urorin zakulo wuraren da aka ɗana ababen da ke fashewa irin na cutar da ɗan adam wannan tallafi wani ɓangare ne na gudunmuwar da amurka ke ba nishar domin tunkarar ƙalubalen ta'addancin da ƙasar ke fama da shi in ji alhashi idi bara'u jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar kayan aiki ne da suka hada da la'urori na dakile duk wata bam ko wani abu mai fashewa waɗannan kayayyaki na taimaka masu 'yan sanda hanyar narkar da waɗancan kayan da ka iya fashewa ba ma man ba tare da an raunata ba ba tare da an samu asarar rayuka ba sun hada da wani silike wata riga ce wadda ke da hular kwano da takalma da kuma kariya idan ma bam din ta fashe to ba za ta yi illa ga wanda ke sayar da irin wancan kayan akwai kuma la'urori da suka hada da karafa da kuma sauran la'urorin da za su iya nuna shi 'yan sandar cewa da daga nesa an dasa wata nakiya a wani wuri domin shi dauki matakin da zai dauka mataimakin shugaban hukumar 'yan sanda ta ƙasa umar musa da ke karɓar wannan tallafi daga hannun jakadiyar amurka a nishar ambasada yunis redek ya jinjina wa ƙasar ta amurka saboda yadda ya ce take nuna kulawa a kan matsalar tsaron da nijar ke fuskanta sannan ya jaddada cewa waɗannan na'urori za su taimaka wa ayyukan cibiyar yaƙi da ta'addanci bisa la'akari da cewa tuntuni wasu jami'an cibiyar ta selil anti-terrorist suka samu horo a Amurka game da dubarun sarrafa irin waɗannan na'urori. Jakadiyar Amurka ta ce bayar da wannan tallafi ya biyo bayan tantaunawa mai tsawo tsakanin sashen kula da ayyukan yaƙi da ta'addanci a ofishin jakadancin Amurka a Nijar da ma'aikatar gwamnatin Amurka mai kula da tallafawa ƙasashe a ayyukan yaƙi da ta'addanci. saboda haka ta bayyana fatan waɗannan na'urori za su taimaka a cimma gurin da aka sa gaba. Matsalar tsaro wani babban kalubale ne da ke gaban gwamnatin jamhuriyar Nijar wacce ke ci gaba da ƙara tsaro da matakai kamar yadda a yammacin jiya majalisar ministocin kasar ta sanar da ɗaukar matakin tsawaita dokar ta ɓaci zuwa wasu watanni uku a yankin difa mai fama da rikicin boko haram sai tilaberi da arewacin tawa da ke fuskantar hare-haren 'yan ta'addan arewacin kasar mali Sile, mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gai da sile yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jami'a da za ta kawo mana tsintsiya maɗaurin ki daya masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Yau za mu dubi irin rawar da ya kamata iyaye su taka wajen yi wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau, sai a biyo mu a hankali. Wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu ya jiwo mana ra'ayin wasu daga Yola jihar Adamawa akan tarbiyyar da ya kamata su bai wa 'ya'yansu domin su zama mutane na kwarai. Sunana Charity Kande Garba, ni ne North East co coordinator na Interfaith Mediation Center North East Region. Gaskiya a zamanin da muka samu kanmu yanzu matasa suna da rashin tarbiyya sosai. Matakan da nake gani da ya kamata iyaye su ɗauka shine a nuna ma yaro tun daga farko a gida domin tarbiyya daga gida ya kamata yaro ya fara samu. Kuma tarbiyyar nan ba sai an bari yaro ya girma ya kai a ce shekara goma sha kafin nuna masa tarbiyya ba. Tun yaro ya san hagu da daman shi musamman kamar a ce shekara hudu zuwa biyar haka ya kamata a nuna ma yaro girmama na gaban shi sannan kuma idan yara sun girma kamar sun kai irin shekara sha biyar zuwa ishirin nan kaga lokacin balaga lokacin sha'anin suna da wuya abun da iyaye ya kamata su yi shine janye jiki daga jikin yaran nan ba ya kamata iyaye su jawo yaran nan kusa da su su mai da yaran nan abokanan su domin me za su yi abokai a waje to abokanan su na wajen nan kuma za su iya su sa su abubuwan da bai kamata ba amma idan iyaye sun sa ƴaƴan su sun zama abokanan su za su iya su musu magana su ji za su iya kawo musu maganganu da suka samu a waje za su ga musu a'a wannan bai kamata ba wannan ba daidai ba amma idan baka yi aboki da yaron ka ba baka san me yake a waje ba ba za ka san yadda za ka tabi da shi suna na hurera muhammad abin da iyaye ya kamata su yi shine su san dawa dawa yaran su suke fita da su wa inne ne abokanayen yaran su ina suke zuwa sannan su sa lokaci idan karfe tara yayi ka bai dawo gida ba ko ka bai dawo gida ba to ka nema ka tambayi dalili me yasa bai dawo gida ba sannan kuma su san makarantar da za su sa yaran su don akwai makarantu da yawa da ba su da tarbiyya a cikin makarantar malaman in ba su koyawa yaran tarbiyya kuma akwai 'yan iska da suke shiga cikin makarantar su ba dalibai ba sannan su je suna bata daliban wasu makaranta so duk ida iran wa'annan ya kamata iyaye su je su dubi menene su dinga monitoring activities na yaran su a makarantar. ta farko iyaye su ya kamata su ji tsoron Allah su san amana ne na ubangiji yaro in ya baka ya baka haihuwa albarka ne da ni'ima nasa ya hana wani kuma haka ya so ya zamana dole ne a tarbiyyatar da yaran nan ta hanyar da ya kamata misali a sa su makaranta ta addini a fahimtar da su menene addini menene sa ga tarzoma ya ya kamata yaro ya girma sannan kuma a isar da su cewa su nan fa zuwa wani lokaci za su kasance iyaye na wasu na dai kenan na biyu akwai bukata a sa yara ilimin boko boko shi shine zai wanzar da su zamantakewa da al'umma kama daga ajiye ɗaya na primary school mu'amala ne da jama'a da nuna hakuri yaro wadda kai ka girme shi shekaru amma ya fi ka azuzuwa zai ladabtar da kai bayan da ka iya to na ake fara tarbiyya sannan a hankali sannan a hankali har yaro in ya kare karatunsa ya sami ko da jami'a ne ko makamancin haka ya riga ya san mu'amala da jama'a karantu zamani ya karantar da shi hakuri ya karantar da shi hanyar da zai bi ya zanna lafiya da iyayensa da duk wani jama'a zuwa gaba har ya zo ya aure shi ma ya zama uban wani. Hajjawa Hauwa Buba na mace yana da kyau in ta tafi ba kwa tare addu'a ka shine babba sannan kuma ya na mace ta zama abu kawarka ke uwa ya na mace nan kawace domin duk damuwanta kuna tadin nan da daya ɗaya zaka gane in akwai inda take son ta kauce duk zaka gane kuma tadin da ke nan yana ilimantar da ita don kana gaya mata abun da bai kamata ba da kuma abun da ya kamata a yi in wannan ki zai ce to wannan fa hanyar da kike doka wannan ko kuma ka wannan da kuke tare da ita nan tadin da kuke da ita nan ba zai abun nan naki ba don haka ki canja kawa kuma da namiji shi ma yana yana da kyau a sa mishi ido irin abokanan da suke tattare da shi eh, domin ka san yanayin eh, zamanin mu yanzu nan yan mazan din shaye-shayen nan ba ma abin da ya fi muni kamar shaye-shayen nan in har zai je samu wani aboki ya bi su su je su kama shaye-shaye ko kuma su je suna ta barna a gidajen mutane bai da amfani sunana aisha to idris to hakika ba za a ce iyaye ne ga baki ɗaya da laifin ba don wa'insu iyaye suna kokari wa'insu ne dai akwai sakaci especially yaran masu kuɗin nan su sun fi bata 'ya'yansu fiye da 'ya'yan talakawa saboda zaka gani masu talakawa suna ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'yansu amma idan suka fita sai ka je ka gani wani yaron in ya bijire maka yanzu kaman a zamanin yanzu har akwai wani kira da ake ma yara ƙanana wai 'yan shila da aka samu mana yanzu zaka ga yara ne ƙanana sun bijire sannan kuma environment irin yanayin guri yana ɓata yara saboda in ka tarbiyyantar da yaranka in suka fita wajen sa'o'insu sai ka ga sun sauya sun zama wani iri abu daban. muna so mu ji hankalin iyayen da tabbatar da cewa sun ba ma 'ya'yan tarbiyya na gari saboda sai an samu tarbiyya na gari ne shine za a samu ba za a amfani su wajen bangar siyasa ba amma mutum baka ba yaro ka tarbiyya na gari ba ya kasance ya lalace da gida shi to shi zai ba dan siyasa dama da ya amfani da wannan yaro ya kasance ya fi da shi ah, a kwasta da zaune tsaye da kuma kawo shi zaman lafiya ba al'umma don haka ina kira ga iyaye kamata san da su irin irin ah, abokan ga iyaye yana sa da muhimmin rawa da ya kamata za su saka saboda cewa mun ba da abin nan tarbiyya na gari amma bai kamata a dinga mai da matsalar kan cewa 'yan siyasa ne kawai suke ba Asma'u Aliyu ne ce shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa. Akwai wani abu rashin jawo mu kusa da mu. Ba ma jawo mu a kullum mu suna nisa. To wannan abu ina gani iyaye mata wannan abu yana kawo rashin fahimtar har ya ma muke tarbiyyar mu. Domin da zarar mun ja mu jiki za mu san wani hali suke wani irin abokanai suke tafiya da shi da wa suke harka daga nan za mu san wani irin tarbiyya zaki ba ma yar ko wani irin eh, goyon baya zaki ba ma danki ko yarki don haka wajibi ne mu iyaye mu sani cewa lalle mu jawo ƴaƴa mu sani damuwansu mu saurara sannan kuma ki rinka nuna masa Allah abinda Allah ya ce da kuma abinda annabi ya ce wannan shine yawan fada da yawan duka duk ba shi bane nuna masa Allah idan ya san Allah yana fahimtar matsayin Allah to da ikon Allah ga biyan danki zai tafi yadda ake bukata sunana Joseph Zamdayo na ɗaya zan ce zaka ga lokacin da yaro ya kamata ya zauna tare da iyaye to ba a samu attention na iyaye eh da za a samu iyaye suna suna wani harkan su daban a waje musamman ma yanzu wajen gidan shaye-shaye wajen karta yara ba su samu zarafi da za su zauna tare da iyaye domin su samu ba'asi daga wurin iyaye wata rana iyaye za su zo gida yaro ya riga ya yi barci wata rana kuma in yaro ya tashi daga barci iyaye sun tafi to da wuya yaro ya iya ya samu ya fahimci abin da duniya yake ciki haki na wajen koyar da yara na addini iyaye suke da shi idan yaro ya tashi da tarbiyya ya san addini ne ya san baban ya san attention na baban a gida to yaro ba zai iya fita ba domin zai fita ma baba zai tambaye shi ina zaka je saboda haka duk lalacewar al'amura yanzu duka a hannu iyaye ne a hannu iyaye ne ko da shike akwai waɗansu yara da suke fita a kashin kansu suna samu attention na baban amma sai su je su lalace daga waje ko a makarantu wannan kuma sashin daban ne amma mafi yawa 75% daga iyaye ne problem da yake same mu yanzu to yanzu kana ganin cewa me ya kamata iyaye su yi musamman don ka taɓo wani batu na yara da basa gaban matasa da basa gaban iyayensu gaskiya iyaye ya kamata su koma ga Allah kowane mutum ya shirya kansa domin Allah in ya baka yaro ya baka amana ne domin zai tambaye ka ranar gobe kiyama yadda kayi da 'ya'yanka because baka bashi attention ba kuma ba a baka yaran nan domin ka wulakantar da su ba wulakantar da 'ya'ya hatta waɗansu mutane ma yara ba su girma a hannunsu sai ka ga suna girma akan lai barkatatai haka duk fault na iyaye ne Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu da ya samo mana waɗannan ra'ayoyi akan tarbiyyar yara Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. a gaida jammai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Ina mai farin cikin sanar da masu sauraronmu cewa daga sati mai zuwa wato 24 ga wata za a ci gaba da jin El Hikaya da ta kaya a makon da ya gabata. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna, Alhaji Lawal Kaita da ke garin na Kaduna, da kuma Profesa Thomas Adeyanju wanda shi ma ke garin na Kaduna ga Alhaji Lawal Kaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwana 'yan Najeriya. abun nan ke roƙo a yi adalci a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi dukkan mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da dade idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi to an yi ɓanna an yi ɓanna abin cika ɓannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar a taimaki mu amma duk abin za a yi na so a yin adalci ciki adalci shi ne mahi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika amma ba adalci wani ka bincika abin da ka shekara goma ba ruwan karshe Allah ba ta mai amma wanda ka zo ka ana yi ka hau to hanyar ka ne ka bincika ka to ko shi din ko shi din ma sai a sa adalci a wurin cika na san har na san shekara talatin arba'in da suka wuce na san mai adalci ne na san mutumin kirki ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaƙi kada ya zaƙi abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci amma duk inda kuna suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan kamar alal misali yanzu mutanen Najeriya sun fara kuka da tsananin rashi babu kuɗi babu ba zai da kuɗin nan suke ba an yi zuwa wuri wannan mutane to an zo su a saki mu mutane su sama ba ma yi wallahi kullum mu ga ake nan da ina faɗi gudana za ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyar duk za ta bi ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu kada mutane su fara Allah ya isa kada mutane su fara galibiya da yau abin da gwamnatin buhari ke yanzu kowa na so kowane jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata ya biyo a kama shi ya kawo kuɗin ba sai an ɗaure shi ba ya dawo da kuɗin nan ne a ba yan najeriya kudin su allah shi wanda ta kama a mashara ta da mai shari'a amma rashin kuɗin a ƙasar nan ya fara isa a samu hanyar zai a sassafta. sassauta yanzu shugaban muhammadu buhari ya ce cikin saptamba nan zai zai ministoci september mun kai sha takwas saura kwana goma sha biyu da kai cikin kwana goma sha biyu da zama ministoci in allah da to shi minista kowa na son duk president ko gwamna sun naɗa wanda zai iya aiki da shi ko wanda suka saba da ko wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya tantance gaskiyan nan yanzu kamar wanda ya ba kwantrola na customs Ahmed kada dukkan mun san shi duk wanda san shi duk wanda san shi ya san mutuwar turki ne duk wanda san shi ya san amintacce ne duk wanda san shi ya san mai gaskiya ne kasan wannan daɗi to kusan shekara shekaru ana Kwaɗa tsakanin manoma wai masu shanu da fulani da kullu a dina a yi na a yi na yi taraba a ce ana yi zambar ana yi katsina ana yi kwada tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba shi amfani ko ba taimakon ƙasa saboda ya ka abin da ke roƙo gare shi ma farfesa a dai yanzu, ya ce Assalamu alaikum jama'a. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwo ƙwarya a wannan ƙasa. kila da yadda Allah mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya wanda ake kira boko haram don allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu ci gaba ba in dai wa'annan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai wai mu sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da ban kunya kuma yana ci mana tuwa kwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki eh, wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar eh, sai ka ga malaman makaranta musamman ma wa'anda sai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abu ba abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son ci gaba fa ilimi ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu a galibi dai na ga mun tattaɓa abubuwan da ya kamata a lura da su eh, mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah eh, da kuma tunawa cewa fa za mu koma ga Allah a mu kuma magoya baya tunda Allah ya ba mu sabuwar gwamnati sai mu bi su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To eh, gaggadin nawa kenan a muna fata Allah zai karbi addu'ar mu kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya. Haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma sai tasirin azumi a wuri na. insha Allah sunana Muhammadu Muktar dan Bashir alhamdulillah muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina mazai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga da musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa yake ba ladan azumi shi ke sani azumi muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk sai akan azumi zo naka samu da karuwar lafiya kan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba su dace ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba alhamdulillah suna na honorable dan shehu mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci fiye da duwai aka tsoro saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso so ɗari idan ka za a linka maso biyu To Allah ya samu dace. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF tana nan tana duba yiwuwar sauya gidan da babbar kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles take karbar bakuncin wasanninta na gida daga filin wasa na Godswin a Fabio da ke birnin Oyo na jihar Akwa Ibom zuwa wani wajen. Najeriya ta jima da dawowa da buga wasanninta na cikin gida a filin na Uyo bayan da ta baro Kalaba to amma yawan rashin nasara a wasanni a wannan filin ya sa hukumar ta NFF take shawarwarin canza bagire a makon da ya gabata ma Najeriya ta karbi bakuncin kasar Afirka ta kudu a wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka inda Najeriya ta sha kashi da ci biyu da nema a Uyo din yanzu haka hukumar ta nff tana shawarar yin amfani da filin wasa na fatakwal domin karɓar bakuncin ƙasar kamaru a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya yayin da kuma ake fatan kammala gyare-gyaren wasu filaye a kaduna da abuja yau ne aka so mafafata gasar ƙwallon kafa ta zakarun nahiyoyi ta hukumar fifa a ƙasar rasha kasashe takwas ne ke fafatawa a rukunoni biyu na gasar da suka kunshi zakarun nahiyoyi shida da zakarun gasar duniya da kuma mai masaukin bakin gasar ta duniya mai zuwa rukunin a na gasar ya kunshi kasashen mexico da portugal da new zealand da kuma mai masaukin baki wato rasha yayin da zakarun nahiyar afirka wato kasar kamaru take a rukunin b tare da kasashen chile da australia da zakarun duniya wato kasar jamus a wasan farko ta bude gasar mai masaukin baki wato rasha ta doke new zealand da ci biyu da nema shahararren dan wasan kasar portugal wanda kuma yanzu haka yake rike da kambin gwarzon dan kwallon duniya cristiano ronaldo ya bayyana kudurinsa na barin club ɗinsa na real madrid da ke kasar spain sakamakon zargin da aka yi masa na yin coge wajen biyan haraji masu gabatar da kara a kasar ta spain sun zargi ronaldo dan shekaru 34 da yi wa hukumomi almundahana na miliyoyin euro wajen biyan haraji lamarin da dan wasan ya musanta wasu majiyoyi sun ce lamarin ya bakanta wa dan wasan rai matuka har yake fatar barin kasar baki daya Ronaldo ya koma Madrid ne daga Manchester United ta Ingila a shekara ta 2009 kuma a watan Nuwamban da ya gabata ne ya rattaba hannu a kwanta kwantaragin shekaru biyar da kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu amadadin ibrahim alfa ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fili hashi gumin nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum